وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da ɗari talatin tara. lissafin nasara muna ashirin da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas tallafin kwamitin marayu kayan da aka samu abdullahi adam ya ba da yadi biyar wani bawan allah ya ba da hijabi goma wani bawan allah ya ba da darduma ɗaya wata baiwar allah sai ɗaya na kaya kudin da aka samu hajiya binta mai gyada barnawa ta aiko da gudunmuwa ta naira dubu goma Allah ya taka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta aiko da gudunmuwa naira dubu uku Allah ya taka mata da alkhairi Aisha Abubakar ta aiko da naira ɗari biyar Allah ya taka mata da alkhairi Rashida mai goro bakin dogo ta aiko da naira dubu ɗaya Allah ya taka mata da alkhairi waɗanda suka aika gudunmuwa ta bank account wani bawan Allah da bai faɗi sunan shi ba amma Allah ya san shi ya aika da gudunmuwa ta kuɗi naira dubu hamsin ta account ɗin marayu fadila muhammad ta aika da gudunmuwa da dubu goma rayatu muhammad baba ta aika da gudunmuwa ta naira dubu goma ummi ta aika da naira dubu takwas hawawu adam ta aika da gudunmuwa ta naira dubu biyar laraba muhammad tukur ta aika da gudunmuwa ta naira dubu biyar hawa'u kula ibrahim ta aika da gudunmuwa ta naira dubu biyar hadiza umar ta aika da gudunmuwa ta naira dubu biyar amina dogon daji ta aika da gudunmuwa ta naira dubu biyar ali abubakar ya aika da gudunmuwa ta dubu uku zakari ɗanladi ya aika da gudunmuwa ta dubu biyu ahmad abdullahi gwandu ya aika da gudunmuwa ta dubu biyu fatima abubakar gwani ta aika da gudunmuwa ta dubu biyu maryam abubakar ta aika da gudunmuwa ta dubu biyu salisu muhammad ya aika da gudunmuwa ta dubu biyu zakariya odedina ya aika da gudunmuwa ta dubu biyu usman b ya aika da gudunmuwa ta naira dubu ɗaya ɗari biyar amina garba ba gudu gudunmuwa ta naira dubu ɗaya ibrahim hamza gudunmuwa ta naira dubu ɗaya abubakar bello gudunmuwa ta naira dubu ɗaya duka muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi duniya da lahira allah ya rufa musu asiri duniya da lahira sannan akwai yugo da ibrahim abdullahi ya aika da gudunmuwa ta dubu ɗaya ahmad yusuf naira dubu ɗaya abdulmalik aliyu naira dubu ɗaya umar bello muhammad naira dubu ɗaya adamu aminu naira dubu ɗaya mustapha abdulkadir naira dubu ɗaya garba abdulbasir naira dubu ɗaya amina abubakar nasir naira dubu ɗaya abubakar m wali naira dubu ɗaya nasiba husaini naira dubu ɗaya salis abubakar himma naira ɗari biyar abdulsalam abubakar naira ɗari biyar fatima umar naira ɗari biyar isa ishaq naira ɗari biyar abubakar auta naira ɗari biyar hamisu saminu rogo naira ɗari biyar Muhammad Momo Adam naira ɗari biyar Muhammad Ahmad Isa naira ɗari biyu duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka kafin tafsir an tara naira dubu biyu da ɗari bakwai akwati an tara naira dubu goma sha uku da ɗari uku da ashirin da biyar tebur naira dubu goma sha hudu da ɗari biyar total abin da aka samu naira dubu talatin da ɗari biyar da ashirin da biyar a akawun an tura naira dubu ɗari da talatin da takwas da naira ɗari biyu grand total abinda aka tara jiya naira dubu ɗari da sittin da takwas da ɗari bakwai da ashirin da biyar Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi ku ci gaba da bada gudunmuwar marayu in ka bada jiya yau in ka samu dama ka ƙara gobe ma in ka samu dama ka ƙara Allah ba zai daina ƙara maka ba sai da ka gaji da badawa mai tayi mai tayi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya sa muna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shi zai sa Allah ya tausaya wa ƴaƴanmu yayin da suka zama marayu kuma gaskiyar magana mutanen Kaduna sai dai a ce Allah ya ƙara wa rayuwa albarka duk wani abu da ya taso na aikin addini wannan jiha a ƙarƙashin dattijo Alhaji Tukur Isa su suke zuwa na daya tallafin marayu duk jihohin Najeriya wannan jiha ta ku ita Allah ya sa wa albarka ita ce a sahun gaba gudunmuwa ta tara fatun layyadun Najeriya shekara biyu a jere wannan jiha ta Kaduna ita ce take zuwa ta daya dun Najeriya gaba daya gudunmuwa da aka bayar a baya ta Manara dun Najeriya jihar Kaduna ita ce ta zo na daya haka za a yi ta yi kuma Allah ya yi da mu ne za mu yi ta yin na daya na daya na daya na daya na daya na daya Allah ya sa wajen shiga aljanna ma Allah ya ce to ku ne na daya banki shine Stanbic IBTC Bank account name Opens Welfare Committee Jibius Kaduna account number 0016081115 dazu wajen tafsirin mata da ake gabatarwa a masallacin Juma'a na Malali Locust nan ma kwamitin masallacin na abin nan mata da suke lura da abin da ya shafi tafsirin su ma sun kaddamar da neman gudunmuwa ta tallafawa marayu abin da zai ba ku sha'awa taron mata ne amma a wurin nan take aka taba suka tara tsabar kuɗi da ya kai wajen naira dubu ɗari uku abin da suka tara muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kuma ana nan ana ta yi masallatai shugaba ya bada umarni shugaba na jiha dukkan local governments ana nan wa'annan aikace aikace su ake yi ba dare ba rana shugaba ko da muka je samarin zaria cikin abin da muka kaddamar kamin mu bar wurin akwai gudunmuwa da suka shirya wa mata marayu abin da ake ta yi kenan wannan shine abin da Allah zai gani ya ji tausayi mu musamman halin da muke ciki yanzu an sa musulunci a gaba an sa musulmai a gaba ba mu da mai ceton mu saiwa sai Allah madaukakin sarki shi kadai ne mai ceton mu ana nan makiya Allah sun samu a gaba da wayanda ke waje da bakaken munafikai da ke cikin gida har da bakaken karnukan nan an sa musulmi gaba <laughs> an sa musulmi gaba to ku ta aikin addini ku ta taimakon addini ku ta yi za ku ga mai Allah madaukakin sarki zai yi muku Allah mun gode maka ana rama mai Allah madaukin sarki yace sakamakon darasi da muka gabatar a baya wani bawan Allah ya turo wata tambaya sai na naga tambayar tana da muhimmanci duk da ya mun tambayar baki da baki ne amma sai na naga akwai bukatar mu ansa wannan tambayar anan yace ala gafarta malam kamar yadda kai bayani ba a roƙon mutum abinda mutum bai da daman ya bada wannan yana daga abin da yake kaiwa zuwa ga shirka kaman ka roƙi ruwan sama a wajen wani kaman ka roƙi aljanna a wajen wani kaman ka roƙi gafara a wajen wani to idan misali mutumin ka mashi laifi ne ko ka dan danna wani haƙƙinsa so sai ka zo ka ce kana neman ya gafarta maka wannan cutar ko haƙƙi zashi shi ma ya shiga cikin wannan babi na neman gafara da Allah kadai ke yi ba sani ba ko an fahimci tambayar na'am shi wannan baya ciki domin kana neman gafarar haƙƙin ka ne ba zunubin da kai wa Allah kake neman gafara ba me kake neman gafara haƙƙin shi da ke me da ke hannu ka kake bukata yi me ya yafe maka yana iya yafe haƙƙinsa ko bai iya yafe haƙƙinsa zai iya yafewa saboda haka abinda ka nema abinda dan adam yana iya yi ne to amma bayan ya ce maka ya yafe Allah ya hana cuta ko bai hana cuta ba to sai ka dawo kuma ka roki Allah gafara saboda ya ce kar kai cuta sannan kai cuta kenan yanzu abubuwa guda biyu ne a ciki akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin shi wanda ka cuta barawo ya saci kayan wani yanzu haƙƙi biyu ne akan shi Allah ya ce kada a yi sata ya shiga haƙƙin Allah ko bai shiga haƙƙin Allah ba sannan ya ɗauke kayan wani ya shiga haƙƙin mai kayan ko bai shiga haƙƙin mai kayan ba sai ya je ya samu mai yace to hulaka nan da baka ganta bai ce ni ne na ɗauke ta to yanzu tana ina yace ce aina sai da ita dubu bakwai yace inna lillahi wannan da ya sai dubu ashirin da biyar ka sai da ita dubu bakwai yace to yanzu dai kadara ta riga fata kuma na kashe kuɗin kuma ban da su balle in biya kuma ba yadda zan iya karɓo hular shi yasa na zo nake roƙonka ka yafe mu sai ce ba matsala na yafe maka wannan kes din an rufe shi ko ba rufe shi ba yanzu an rufe bangare ɗaya ne na kes din shine haƙƙin sadaka taɓa wanda a lahira za a kamo ka a bila ladarka a biya shi yanzu ya ce ya yafe an warware wannan matsalar ko ba warware wannan matsalar ba to amma da kai sata ka saba wa Allah ko baka saba wa Allah ba to kuma sai ka dawo ka roki Allah ne. gafaran laifin da ka aikata ya ce kada kai sata kai sata ban sani ba ko an gane karatu na'am to shi wannan haƙƙin na Allah ba da ma ka nemi gafararsa a wajen wani in ka nemi gafararsa a wajen wani kayi shirka amma haƙƙin ɗauke masa kaya da kai ya halatta ka nemi ya yafe maka wannan haƙƙin nashi in ya ga dama ya yafe in ya ga dama ya ce gaskiya ba zan iya yafewa ba mun je lahira za a yi hisabi to aka je lahira sai an yi hisabi Allah ka gafarta mana Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce karina alamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun Allah ce hakika mun irin wayannan bakaken mangaru da kafirai suke gaya maka abin yana bata maka rai abin yana me yana bata maka rai mun sani abin yana kona maka zuciya abin yana bata maka rai ka zo da gaskiya su karyata ka ka fi kowa amana amma su ce kai maha'inci ne mayaudari ne ka fi kowa tauhidi su ce ma masihirci qad na'lamu annahu la yahzunuka allazi yaqulun irin wayannan maganganu kafi kowa hankali a duniya su ce ma mahaukaci za su konawa za su konawa annabi rai ko ba za su konawa annabi rai ba za su sa mashi damuwa za su sa shi bakin ciki za su sa shi alhuzun abinda ake cewa alhuzun shine abinda rai yake ji a sanadiyar ɗayan abubuwa uku ko dai sanadiyar wani abu da yake kauna ya kubuce masa wannan yana sa ka ji bakin ciki ko kuma abin da yake yunkuri da kokari da kwaɗayin ya samu sai zama bai samu ba Ɗan takara ya tsaya takara ya yi buge-buge ya yi kamfen ya kashe kuɗi ya sha wahala saboda ya samu matsaya sai aka murɗe mashi zaɓe zai ji bakin ciki ko ba zai ji bakin ciki ba yanzu yana jin bakin ciki ne saboda me saboda wani abu da yake so bai samu damar samun shi ba to abu na uku shine abin da rai bai so ya auku da rai wai na abubuwa guda uku sune abubuwan da suke sa wa dan adam ne bakin ciki to Allah ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun san ranka yana baci a sanadiyar maganganun da wayannan kafirai suke yi akan ka amma sai Allah madaukin sarki ya ce fa innahum la yukazzibunaka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimci wani abu guda daya waɗannan kafiran ba kai suke karetawa ba walakin na zalimina bi ayatin lahi yajhadun sai dai azzalumai da ayoyin Allah maɗaukin sarki suke jayayya suna jayayya dawa da ayoyin Allah maɗaukin sarki Allah ka tsare mu da jayayya daga ayoyin Allah malamai sun ce an samu ruwayoyi kaman guda uku akan wannan akwai wani kafiri da ake cewa aknas yana cikin manya manyan kafiran makka sai ya haɗu da abu jahil da ya gani sai ce ya abal hakam wannan kinaya ce da ake yi wa abu jahil ana cewa abu jahil me abul hakam ya ce ya abal hakam ba ni labari dangane da muhammadu a kazibin huwa amsalin da ya ce shi annabi ne tsakaninka da allah nake tambayar ka gaskiya ya faɗa ko ƙarya yake yi yace fa innahu laysa ahadun huna yasma'u kalamaka illa a gairi yace domin nan inda muke ni da kai muke magana ba mai jin maganar ka sai ni ni kadai ne daga ni sai kai duk duniya babu wanda ya ji ka gaya mun gaskiya muhammadu kan da yace shi annabin Allah ne annabin gaskiya ne ko kuma ƙarya yake yi wa yake tambaya ana tambaya abu jahil Abu bakin abu jahil sai ya ce wallahi inni a'lamu innahu lasadiq yace na rantse da girman Allah na san gaskiya yake faɗa yace wa ma zuba kaddu yace Muhammad da yake ganin shi tun da yake bai taba ƙarya ba Abu Jahil bada shine jagoran ƙarya ta Annabi amma yanzu da wani babba dan uwan shi ya rutsa da shi su biyu su ga wa juna gaskiya sai yake cewa annabi gaskiya ya faɗa kuma ya sani kuma tun da yake bai taɓa ƙarya ba to me yasa kuma kai ke jagoranta mu muke ƙaryata shi muke cewa ba gaskiya ba ne sai ce a ah, to ka duba mana ya ce za zahaba banu qusay bil liwa wa walhijaba. hijaba والندوة والنبوة فماذا بقي لسائر بني هاشم yace idan dai yan gidan Banu kusai wanda annabi ɗan gidan Banu kusai ne yanzu maganar da ake yi su ke rike da tuta idan ƙuraishawa za a tafi jihadi su ake ba tutar Qurayshawa gaba ɗaya su rike yace kaga wannan babbar daraja ce a cikin familin su Muhammadu take abu na biyu shayar da alhazai ruwa yau mu tarwaya nan ma a hannu ne suke da wannan falalar ya ce bayan wannan hijaba wannan riga da ake ɗinka wa ɗakin kaba wacce ake canja ta duk shekara-shekara ita ma a familin su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wannan darajar take sannan annadawa idan kansil na dattawan ƙuraishawa gaba ɗaya za su yi mitin har yanzu banu kusai familin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke jagoranta taron to yanzu kuma sai aka ce ga annabtaka ta sake faduwa kuma sai ta sake fadawa cikin familin sai muka fito muka ce mun yadda mun amince to su sauran familin ƙuraishawa su mai suka samu kenan su sun tashi a tutar babu babu abin da suka samu duk wata daraja da falala sai a ce a cikin zuri'ar su manzan Allah suke ce wallahi ba za mu yadda da wannan ba mun rinka fada da shi kenan kenan menene dalilin yin fada hasada ita ce dalilin fada hasada kuma ku lura duk wanda kuka yana gaba da kungiyar izala to sai kaga akwai hasada sai kaga me akwai hasada dan me Allah ya ɗaukaka addini a hannun ƙungiyar da malaman ƙungiyar baka hasada hasada Allah ka raba mu da shirin hasada kenan sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya faɗa shine fa innahum la yukazzibunaka walakin az-zalimina bi ayatin lahi yajhaduna kuma ku lura da cewa ake in ka shiga izala zaka talauci ko ba haka ake faɗa ba da cewa ake da ka shiga izala zaka talauci ku duba ku gani waye ne mai arziki a cikin su akwai sanda wani malamin bid'a yana lissafi yace Kano gida uku ne gidan sarauta gidan kudi da gidan malanta ya ce gidan sarauta duk mu ne gidan kuɗi mu ne gidan malanta mu ne ɗan izala ba su da gidan sarauta ba su da gidan kuɗi ba su da gidan malanta ya ce kina idan ka ɗan izala wani lalataccen talaka ne da ya rasa mafaɗi yake yawon banza a gari to duk da ga ɗan izala irin wayannan ne da yadda ake siffanta mu kenan kamar yadda ake siffanta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana musu gori da talauci cewa annabin talaka ne sahabban talakawa ne da tafiya ta tafiya sai Allah madaukin sarki ya rufa wa ahlus sunna asiri haka ne ko ba haka bane Allah ya rufa musu asiri daga nan kuma sai karatun ya canja daga talakawa ne marasa komi matsiyata sai karatun ya koma kuma kudi ake turo musu daga Saudiya ko ba ka da wani faɗa ba yanzu karatu ya canja ko bai canja ba yanzu kuma karatun ya canja kenan ne matsalar matsalar shi ne hasada ba wanda bai san ƙungiyar izara tana kira ne zuwa ga addini musulunci zuwa ga kitabu wa sunna ba Allah ka gafarta mana abu na biyu wata rana abu jahil da kansa ya haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan sun gaisa sai ce ya muhammad inna la nukazzibuka walakin nukazzibu bima ji'ita bihi mu ba kai muke karetawa ba kai a karan kanka mun san mai gaskiya ne mutumin kirki ne saƙon da ka zo da shi ne muke karetawa amma kai mun yadda mai gaskiya ne wace irin tumka da warwara ce wannan to kun yadda ni mai gaskiya ne to ku yadda gaskiya na kawo mana sai Allah yake to kaga wani abu fa innahum la yukazzibunaka walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun abu na uku da ya sake faruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi suka hadu da Abu Jahil sai ga Abu Jahil har gabansa da Annabi saboda kwarjini da Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga yazo yana gaida Annabi da girmamawa da me da girmamawa ashe akwai wani kafiri a gefe yana kallo bayan annabi ya wuce sai zo samu Abu Jahil yace ya kake girmama wannan dan tawayen ya kake girmama wannan dan tawayen sai Abu Jahil yace saurara ka ji mu fa mun san mai gaskiya ne bai taɓa zuwa da ƙarya ba saƙon da ya zo da shi dalilin da ya sa ka ga mun ƙaryata yaushe za a ce duk ƙuraishawa a ce yau mun lalace sai mu dawo mu zama yaran banu kinana banu kinana ma in an faɗa duka ana maganan gidansu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce mun zama yaransu su ne jagorori mu ne mabiya su ne masu daraja mu mun zama masu saurare a ce sai abin da suka faɗa za a yi wannan shi ne abin da ba za mu yi da shi ba saboda haka mun rinka faɗa da su a kan wannan har abada ba da za mu mai ƙauya kenan wannan ya nuna dukkan kafiran makka sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kuma gaskiya zo da ita amma hasada da bakin ciki shi yasa suka kici imani da shi shine fa innahum la yukazzibunaka walakin nan zalimina bi ayatin lahi ya jihaduna sai Allah ya ce mai gaba da rama Mm. Allah madaukin sarki ce wala kun zubar rusulun min qablika haqiqa an karyata annabawa da ni da yawa kamin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai annabawa da yawa da aka karyata annabi Nuhu an karyata shi ko ba karyata shi ba annabi Hudu an karyata shi ko ba karyata shi ba annabi Salihu an karyata shi ko ba karyata shi ba ashabul aika sun kareta manzon su ko ba su kareta ba annabi ludu an kareta shi ko ba kareta shi ba to ya fir'auna wala kad ala fir'auna to yaya أخذ عزيز muqtadin wa laqad kuzziba rusulun min qablika inji Allah Allah ya ce fa sabaru fa sabaru amma waɗannan annabawa sai suka yi haƙuri da aka ƙareta su an ƙareta su amma sun yi haƙuri yanzu nan ana ƙarfafa zuciyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ana nuna masa yi haƙuri ai fa sabaru ma'ana fasbir kama sabaru kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai yi hakuri kamar yadda wayannan annabawa suka yi hakuri Allah ya ce ba karanta suka daya kai ba wa uzu an cutar da su an yi me an cutar da su ku kalli annabi Nuhu duka ake mashi a kama shi a masa duka Allahu akbar bai taka ba bai zubar ba sai saboda me saboda ya yi imani da Allah wasu annabawan kashe su aka yi annabi haya kashe shi aka yi saboda me saboda wannan sakon da ka zo da shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Musa ba irin shirin da ba ya mashi ba har sai da Allah ya ce ya yi wa lazina amanu la takunu Eh. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka imani la takunu kal ladina azaw Musa kar ku zama kaman waɗanda suka cutar da annabi Musa sun cutar da shi kawai suka masa sharri ku san sharri da suka yi mashi duk sanda aka zo wanka shi ba zai yi wanka tsirara a cikin sauran mutane ba sai dai koma gefe inda ba kowa sai suka ce kusan me yasa baya tube kayan sa aka ce a suka ce goiwa yake da shi waira da me waira ji sharri Allah ce fa barra'ahu Allah mimma qalu sai da shi Allah da kansa ya barrantar da shi daga abin da suke faɗa Allah ka gafarta mana to Allah yana faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ƙaryata annabawa kamin kai an cutar da su amma ala alama kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna Allah ya ce har sai da nasarar ta zo ta same su duka annabawan nan babu waɗanda ba su samu nasara ba daga karshe me yasa suka samu nasara Allah ya ce la mubadila li kalimatillah Allah ya riga ya yi kalma cewa annabawa da waɗanda ke tare da su su za su yi rinjaye wannan kalmar ta Allah babu wanda ya sai canja ta shi yasa tun farkon duniya har duniya ta kare annabawa da waɗanda ke tare da su da waɗanda ke kan hanyar su sune masu samun rinjaye Allah ya ce wa inna jundana lalle mu lahumul galibun sune masu rinjaye da Allah wani wurin yace kataballahu la agalibanna wani wuri yace inna lanansuru rusulana wani wuri yace wa kana haqqan alaina wani wuri yace wa adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastaklifannahum fil ardi kama istaklafa allazina min qablihim waɗannan ayoyi da Allah ya gaya mana karanta mana gaba ɗaya sako da suke isarwa shine annabawa da masu imani su za su rinjaye duk yadda aka kara duk yadda aka buga Allah mun gode maka yanzu sunna ta yi nasara a Najeriya ko ba ta yi nasara ba ta yi rinjaye ko ba ta yi rinjaye ba da Allah zai tada Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya tado da shi ya ce zo in nuna maka wannan shuka da kai wannan karantarwa da ka tsaya a kanta bayan na karɓe ka kaga irin nasarar da suna ta samu a Najeriya wallahi da sai ya daga hannu ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yau suna ba inda bata shiga ba bid'a yanzu ta zama tsohon yayi ta zama me ta zama tsohon yayi yanzu kana so ka shigo da bid'a sai ka hada da yadda barbaru amma ba ka kawo ta kai kowa ya waye dan labarin tambaye ku yanzu wane ne zai je wajen malamin duba ya ce mashi in na samu kuɗi ba sa zama abin maganin rariyar hannu <laughs> wannan sakarci ya wuce ko bai wuce ba ku kalli yadda mata suka rungumi sunna ku kalli yadda suka rungumi addini ku kalli yadda 'yan kasuwa suka rungumi addini ku kalli yadda 'yan boko suka rungumi sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kalli yadda sunna ta shiga gidajen sarakuna ku kalli gwagwarmai da aka yi a baya amma yanzu fa ina ne sunna ba ta shiga ba ta shiga kasuwa ta shiga tasha ta je gona ta shiga gamman house ta shiga bila ta shiga ta shiga ta shiga ba inda suna ba ta shiga ba yanzu ku lura da yan bidiya idan an zo taro in mutum zai sira fati gaban sa faduwa yake ƙarya nake yanzu ko wajen daurin aure ba kika yin ta ba idan ba wanda idan sai bushe da yawa ba wanda da sauran kunya da sauran rabo a idanunsa bai yawa amma wajen taron suna da yake an san bamu zuwa nan tana tana samun muhalli amma ko wajen daurin aure da malamin bid'a ya zo zai ce a kawo ta ya ce fatiha in ya duba ga ko ina ahlus sunna gage mu ga saje ga dagaggen wando ga ashwaki ga subhanallahi walhamdulillah wallahi sai canja hanya da ce fatiha da sun zare mai ido sai ce da kursiyu sunna ta yi nasara ko ba ta yi nasara ba wani babban ma'aikacin gwamnati yana magana ya zo ofis mu Abuja da zan ambace shi ɗannan Kaduna ne za ku san shi ba mamaki ma yana wajen wannan tafsirin kawai yana zaune a gida kawai sai ga wani malam bidiya ya zo mishi waya wai hango akwai wasu manya-manyan wani babban rabo ne zai same shi ko zai samu wani babban matsayi ne ko menene amma kamin ya samu wannan matsayin dole cikin uku sai ya yi daya ya ce to dame dame ya sha babbar riga irin aska din nan ga rawani ya kinkimo ya ce cikin sallolin nan guda biyar to ka zaɓi ɗaya ka daina yin ta ya ce a wannan ba zai iya yi ba ya ce to ko ka rinka saduwa da matarka ta baya ta dubura ka rinka saduwa da ita ya ce wannan ma ba zai yi ba ya faɗa masa wani abu na uku shi ma dai duka dai wani wata ta'ata ce ya ce a ni ba zan iya yi ba wayan na ai duka an saba wa Allah ya ce to ka faɗa mun wanda ya taɓa zama babba a Najeriya ba a kaucewa hanya ba da kansa bai baki da baki to tun da har an riga an yi bayani idan baka yi ba idan baka yi ko a ciki ba to ina tabbatar maka da cewa wai ko bayan sati ɗaya wai zai mutu yace oh har ka hanguran da zan mutu yace yace to ina zuwa yace ina shiga cikin gida sai na dauko bindiga ina da double barrel dama tana da lazim ina fitowa yace sai ne haka ne kuce ya ce ba ka ce ka hango da zan mutu ba ya ce to kai yanzu nan za ka mutu kai ba hangowa ne ba ko ga muku sunan shi ayin gaya maka da malamin tsubu ya ga bindiga ya ce inna lillahi kamun rai kamun rai sai shi ya kwanta ƙasa ya ce wallahi sai ga zawo ya ce ya mana kata-kata da kafin da zawo ya ce sai mambar kafin ɗin muke ba ya gaba tuba ya ce baka da hankali kai ko baka san suna ta riga ta ratsa mu ba gobe ka ƙara dawowa sunna ta shiga kai Allah mun gode maka Allah ya ce wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin li da Allah ya ce la mubaddila li kalimatillah to wannan ita ce kalmar wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin me ce kalmar al-rama duk yadda aka kara su ne Allah zai maka su za su yi nasara bayan haka ba lahumul ghalibun Allah ya ce kuma rundunanmu mu duk inda take ita ce mai cin nasara ya ji Allah ita ce mai cin nasara Allah mun gode maka wallahi akwai abin da duk sanda na tuna shi sai na ƙara yi wa Allah kwanaki can da dadewa na je wa'azi jibiya akwai wani dattijo dattijon sunna Allah ka kara wa rayuwarsa albarka sunansa Alhaji Musa dan sauro mutumin jibiya Allah rama ce na san shi ya san shi duk yawanci mai da'awa zai san shi ya taba shiga Nijar sai aka samu kasadin shi a Mamud Gumi a cikin kayan shi saboda an gaishe da kasadin shek abubakar mamur gumi aka ɗaure shi a gidan kurkuku shekara biyu laifinsa ne an gaishe da kaset na shek abubakar mamur gumi yan bidi'a sun yada farfaganda an ce ga wani malami ba wahabiye mai menene menene ya raba kan jama'a ya farraka al'umma ya zo da sabon addini ya yi da ya yi shekara biyu aka daure shi kuma ka san ba hatsari kama a daure ka a gidan kurkukun Nijar ƙara na Najeriya dan Najeriya ba ta sa surfe gidan kurkukun Nijar ana kai ka sai a kawo buhun masara a ce ka surfa shi ka san ko ba kowa iya surfe ba saboda kawai an gan shi da Allah yanzu idan za mu yi wa'azi a Nijar ya lamarin yake yanzu jar kungiyoyin ahlus sunna manya manya ana da guda uku akwai ihya'us sunna akwai kitabu was sunna akwai ahlus sunna wal jamaa wannan duk kungiyoyin kungiyoyin ahlus sunna ne kowace kuma da'awa take kowace da'awa take yau idan za mu shiga Nijar wa'azi jandarmomi a bakin boda zaka ji suna Allah muku albarka mun gode a samu cikin addu'a ai wa kasan mu Nijar addu'a hannu bibbiyu ake karbar mu ba wannan ba mun yi wa'azi a babban birnin Yamai daga gidan shugaban kasa ake gaso raguna ana kawo wa talakawa a filin wa'azi wani dan waye ce tabbas saboda shi ya je da dama daga cikin kuna san suna wuri daga gidan shugaban kasa daga gidan shugaban kasar Nijar suna ta shiga wa'azin da kitabu suna ta yi a illela umarni, kana iya cewa shugaban kasar Nijar da kansa ya kira wa'azi don mahaifarsa ce kuma shi ya bada gudunmuwar daukar nauyin wa'azi Allah ka ƙara tsara wannan bawan Allah mun je da tawagar maluma za a gan shi ya yi baƙin shugabanni daga ƙasashe aka zo aka ce ranka dade ga shugaban ƙasar kaza ya zo mataimakin shugaban ƙasar kaza ya zo suna so su ganka ga shugaban izala na najeriya sheikh abdullahi balalau da tawagan maluma na izala sun zo za su ganka wa za ka fara gani ya ce ku fara shigo mun da shugaban izala da maluman izala kusan kusan ɗabi'a ce ta shek Abdullahi Balalo bai taba bai taba zama da mai mulki ba sai ya mana wa'azi bai taba zama da mai mulki ba sai ya ma wa'azi sai ya tunatar da kai haƙƙin da Allah ya dora maka kuma a ranar haka shugaba ya mashi wa'azi izala ikon Allah shiga burkina la ta shiga ta yi gyara shiga benin republic kullum kuna jin mu a cikin. aiki ake ba da ribara je kallo mai shiga togo shiga ghana ana zama kwanan kuka dawo daga cote d'ivoire kai dawa shi da shek asadu sunna asadu sunna a wani gari yake yana cikin matasan maluma da suke ba a takardar sallama ba da ribara dab da Ramadan din a na karshe da alaran maye aka shigo Ramadan shine da shi da Sheikh Asadu Sunna sun tafi sun tafi Cote d'Ivoire an jayin da sako kamin nan mun je da alaran ma Nasiru Gwandu ya kamata na yi sati daya na yi kwana hudu shugaba ce in taso in zo Najeriya za mu wuce Europe sauran kwanakin na ce shugaba bai kamata a yanke da'awar ba a turo wani malami ya tura a doktor abdallah sale al-maki al-madani al-pakistani al-kanawi al-kashinawi a daura ya je da shi da alarama nasiru gwanda suka karbi aiki aka ci gaba da isar da suna dr abdullahi sale pakistan yanzu haka yana sankwato yana ba bidi a takardar sallama kwanaki mun je kamaru da su shek abubakar giro in allah yadda an sa digon ba ba zan faɗa muku mai digon ba ɗin ba amma ran da ta bayyana za ku gani za ku gana natijar da musulunci zai samu a sanadiyar wannan tafiya da ake duk inda ka je haka ne ƙasar gabon mun je libreville sai da muka yi sati ɗaya a sati ɗayan nan sai da muka haɗa kan ahalus suna muka kafa ƙungiya ta ahalus suna. har da majalisa ta abin kuma tun daga nan suna ke harrakawa har yau to ina sauran suna bata shiga ba je ingila ka sha mamaki je paris je berlin ba nan da hirkwatar jamusawa ba ko wannan zuwan na sai muka yi wa'azi a wani masallaci a Berlin da ake ce masa masjidul abin da masjidul aksa masjidul aksa a cikin birnin Berlin masallacin yake alƙawari ne na Allah sunna sai ta mamaye duniya gabar da yamma kudu da arewa babu wani gida na bulo ko gida na tanti ko na zana sai suna ta shiga cikin shi kuma duk wani malamin da ya sha bid'a ya koshi to a gidan a cikin gidan akwai wakilin akwai wani wakili yana nan ya sha sunna ya koshi yana jiran da an yi haka mun san su mu mun san su wakilanmu ne suna nan ya za kwanin kwaje babban malamin bidiyar yana cewa shi bai gane ba yana jin kanshi kanshin izala a gidansa wani kanshi kanshin alkawari ne na Allah kuma lamu la mubaddila li da ba mai iya canza alkawarin Allah Allah ka raye da mu kan wannan aiki Allah ka karɓi rayuwar mu kan wannan aiki Allah ka tada mu ranar tashin alkiyama tare da jagoran wannan aiki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a waccan aya da Allah ramma ya karanta mana Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haƙi ne da muka dora wa kanmu da kanmu ba wani ya dora mana ba cewa sai mun taimaki masu imani a daidai da suke a waccan aya Allah ya ce inna lanansuru rusulana lalle mun yi alƙawari za mu taimaki manzanninmu ba manzannin kaɗai ba na amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a nan rayuwar duniya Allah ya ce bayan mun taimake su a rayuwar duniya kuma za mu taimake su wa yau mai yaqumul ashhad ranar da shaidu za su miƙe ranar tashin alkiyama ya ce ranar ma za mu taimake su Allah ka taimake mu duniya da lahira sai Allah ya ce mai a gaba da rama la mubaddila li kalimatillah sai ya ce wa laqad ja'aka min naba'il mursalin haƙiƙa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin annabawa da gwagwarmayar da suka yi ya zo maka saboda aka kai haƙuri kamar yadda annabawa da suka gabata suke hakuri. Allah ka gafarta mana na'am babban magana eh. sai Allah yake magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ji abin da Allah ya faɗa wa dan gatan nashi dan gatan gaba dai fa ke ga wannan magana shugaba mai gida sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki yace wa in kana kabura alayka iradu idan kau da kan da kafiran nan suka yi suka ki imani abin ya ma girma kana jin ba za ka iya hakuri ba suna cewa sai ka kawo aya ba aya da ka kawo musu ka kawo aya sun matsa ma ka kawo aya sun gagara lura da qur'anin aya ne ga ayoyi nan iri daban-daban su suna tsara irin ayoyin da su suke so a kawo musu sai Allah ce to in ba za ka iya daurewa ba fa in sadata an tabbata giya na fakan idan za ka iya samu wani ramin karkashin kasa da ake cewa nafak shine ramin da aka yi a karkashin kasa amma ramin ya zama yayi kama da ramin kurege akwai inda ramin yake fullewa idan ramin idan ka shiga cikin sa yana tikewa ne ba inda yake sake fullewa ta can gaba wannan ramin ba a ce masa nafak to idan za ka iya samun wani rami mai bullewa fil ardi a cikin ƙasa aw sullaman ko ka samu wani tsani fi sama ka tattaka ka tattaka ka shiga sama fata'tiyahum bi aya ka kawo musu ayar da suke nema to je ka kawo musu kai ku ji ta irin magana da wa Allah yake faɗa wannan magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sun dame ka ka kawo aya ba eh to idan abin ya dame ka ba za ka iya daurayawa ba in za ka iya shiga karkashin ƙasa ko ka hau sama ka kawo aya je ka kawo musu kenan wannan ya nuna Allah ba a sa shi abu sai san da ya sa kai shi sai san da ya sa me abin da ake karantar da kai kai mai wa'azi idan kai wa'azi kai wa'azi ka karantar mutane sai ki karba kada ranka kai baci kada hankalin ka tashi dama shiryar ka ba hannu shirye su ba hannun ka take ba iya me aka ce kai sakon aka ce ka sarar mun isar da sako ko ba mu isar ba Allah ka shaida mun isar da sako Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya ga dama la jama'ahum alal huda da mutanen duniya da arnan duniya gaba ɗaya da ya hada su kan shari'a in ji Allah da ba kafiri ko ɗaya duniya Allah ya ce da ya ga dama da duk duniya ba ba arne ko ƙwara ɗaya in ji Allah walau sha Allah walau sha rabbuka walau sha la jama'ahum alal huda babu Allah babu rabbuka walau sha la jama'ahum alal huda da Allah ya ga dama da yayi me o akwai Allahu to Allah rama yace akwai Allahu walau sha Allahu la jama'ahum ala huda haka ne da Allah ya ga dama da ya tara su gaba ɗaya ya hada su gaba ɗaya kan shari'a sai Allah ya ce ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala takunanna minal jahilina kar ka zama cikin jahilai me ake din da kar ka zama cikin jahilai kar ka zama cikin wa'anda ba su sanya Allah yake gudanar da harkokin shi ba shi Allah ka'idarsa sai san da shi da kansa ya ga daman kawo aya sannan ya kawo ta sannan dan kafiri ya ce a kawo aya ya matsa lamba matsa ba ba ta sa Allah ya kawo ayar idan Allah bai ga daman kawo ayar ba sai san da ya ga damar mai sai san da ya ga damar kawo ayar shi yasa hauka ne ka dora qur'ani aka ka ce in dai izala gaskiya ne ya Allah ga qur'ani guda bakwai na dora aka Allah ka sauko min da bala'i in karatun mata aure da ake ba zina ce ake yi ba Allah in masallaci yan izala ba shine eh, masjidu dirar ba idan eh, yan izala ba suna wutar jahannama ba ranar tashin alkiyama ya Allah ka sauko mun kakka bari kakka bari zan sauke karka bari in sauke wani yana da kai takarar ne ma baka san addini ba saurin me Allah yake sai ya halakar da kai yau kai waye da har zaka sa Allah sai ya halakar da kai alhali san da ya tashi halakar da kai da lokacin bai ba kafirai suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta Qur'ani suka ce ya Allah in Qur'anin nan da annabi ke karantawa gaskiya ne ka sauko mana ruwan duwatsu daga sama قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا أها وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك Allah ya sauko da azabar hmm. وهم يستغفرون annabi na karanta qur'ani suka tsaya gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Allah in dai wannan qur'anin gaskiya ne daga wajenka ga mu yanzu ka mu bannan kamar ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai tsanani da mai raɗaɗi daga sama Allah ya zo musu da azabar ya yi ruwan duwatsu kenan ƙuranin ƙarya ne tun daga ya sun ce idan in gaskiya ne a musu ruwan dutse Allah bai saukar da ruwan dutse ba saurin mai Allah yake da sai ya sauka musu da ruwan dutse yanzu ko gwamnati da idan mai laifi ya laifi kake ga take sauri a kamo shi ai saboda mulkin ta takaitacce ne in ya tsallaka boda ya sha ko bai sha ba dole ta ce a tattare a kamo shi da wuri to Allah ina zaka tsallaka saurin me yake da sai ya kama kai yanzu gaggawa me yake wanda mulkin sai ya gama takayatun batsa ka saukan mana da duwan tsuya Allah yanzu ko ka kawo azaba in dai Qur'anin nan gaskiya ne Allah yana kallon sai kuma kesu suka tafi lahiya kalau ba abin da ya same su to kai yanzu da ka dora Qur'ani aka kace in da yayi zala kan gaskiya suke ba ƴan wuta bane Allah ka in sauke Qur'ani nan ka sauko min da bala'i sai ka sauke lafiya wannan ya nuna yayi zala ƴan wuta ne ba kan gaskiya suke ba me bambanci kai ma dan karamin arne me bambancin arnancin da kai da arnancin da wayan kan arnan suke da ɗaure ƙur'ani a kan rantsi ke gane gaskiya ko da hujja da hujja ake gane gaskiya wani ya taba ce malam ta malam ku ba ku dora qur'anin ku rantsa mana nace in dan bid'a yayi bid'a mu ma ahlus suna sai mu bid'a domin koyi da shi mu da wa aka ce mu koyi shi manzo Allah dora qur'ani yayi rantsa ko hujja ya kawo mu me muka kawo a ga ma dora qur'anin kaka sauke kana saukewa mu kawo aya da hadisi mu baka wan plus abin da mu kaji inda muka kware wannan ayar ta ambaci jahilai ta ambaci wa to mutane da da matsala da an ce jahili sai mutum ya ce shi baya ciki sai ce me baya ciki ko ya karanta social science saboda haka shi ba jahili bane ko ya karanta law ana learned gentleman shi ba jahili bane ko medical doctor ne ko ya karanta public administration ko sociology ko kirga kudi kamar yadda Alhaji Tukur Isa ya karanta lissafin kudi da kirgawa da kididdiga Allah ya hada mu da ku gobe za mu haska mu gane ne ake cewa jahilci mu roƙi Allah ya tsare mu daga shirin jahilci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi